masu kallonmu da kuma sauranmu assalamu alaikum barkamu da barkamu da sake kasancewa da ku a cikin sabon jikonmu na sharhin jaridunmu na wannan mako inda za mu soma muku da jizali sahel da ta rubuta a shafinta jaridar ta taɓo batun ziyarar da prime minister tare da tawaga suka yi ne a ƙasar rasha da jaridar ta ce tawagar da suka raki prime minister makasudin dai wannan tafiyar yana da nasaba ne da haɗin gwiwar sojoji wanda shine aka ɗorawa ɗan ba a cikin halin da yankin sahel yake na fama da 'yan ta'adda masu da'awar jihadi ƙasar niger tana da buƙatar kayayyakin aiki na zamani daga ƙasar rasha saboda fuskantar 'yan ta'adda in ji jaridar ta le sahel jaridar ta ce kasar da ta kama hanyar neman incinta da kuma mutuncinta wanda ta kawo ƙarshen mulkin mallaka da kuma korar dakarun kasar faransa wadda ta mulki kasar ta nijar daga yanzu da kasar ta nijar tana iya kulle yarjejeniya da kasar ta rasha domin mallakar makamai na zamani domin fuskantar 'yan ta'adda in ji jaridar ta le sahel kasar ta nijar ta kasance cikin takunkumai tsawon watanni shida tana da bukatar taimako na kasar ta rasha musamman ma ta bangaren cimaka da kuma takin zamani in ji jarida ta le sahel sai kuma a nata bangaren jaridar la nation ta rubuta a shafinta da jaridar ta ce bayan da wasu kasashen turawa suna tsammanin cewa kasar niger ba ta iya kulla hulɗa da su ba kasar ta niger ta tsaya ta tantance kasashen da za su yi hulɗa da ta saboda ci gaban kasar ta niger ga baki ɗaya. Batu ne na neman abokanan hulɗa da za su mutunta martabar kasar ta niger kasar da ita kaɗai ta san abin da take bukata da bai kai sai an zana ba in ji jaridar ta La Nation. kasashen da ke son hulɗa da mu sai sun kasance masu bin shari'a saboda kowa bai fi mu sani irin waɗanda muradu muke bukata ba da kuma ta sake cewa duk wani da ke son ya taimaka ko kuma ya yi aiki da kasar ta nijar sai ya kasance mai bin ƙa'idodin mutunta tahiyar tarihin kasar mu tun lokacin al'amarin juyin mulkin majalisar sojoji domin ceton ƙasa ta yi in ji jaridar ta la nation tun bayan juyin mulki ranar 26 dai ga watan ashirin shekarar 2023 ƙasar ta nijar ta kulla da wasu kasashe. da suka kafa kungiyar na ta kasashen sahel wadda ake cema ias da ya hada da kasar mali da kuma kasar burkina faso a cikin wannan tsarin ne dai ta samu damar tuntubar kungiyar nan ta kasashen turawa wadda ake cema brics kamar china da kuma kasar rasha saboda taimaka mata don magance matsalar tsaro don janyo barazana ga 'yan ta'adda tun bayan ficewar dakarun faransa da ke cikin kasar ta niger in ji jaridar ta la sai kuma a nata bangare jaridar lemon da jordu ta rubuta a shafinta mai lamba 571 na ranar 17 ga watan janairun shekarar 2024 inda ta tabo batun tarin zinariya da aka kama a filin saukar jirage na jauri hamani jirgin ta ce a kwanan baya-bayan nan an samu canza tarin 'yan sanda da kuma ma'aikatan kwastam da suke aiki a filin saukar jiragen sama na jauri hamani tarin zinar da aka samu a can filin saukar jiragen sama na jauri hamani da har yanzu an kasa gano sahun waɗanda suke yi wannan aika-aika in ji jaridar ta lemon da jadui jirgin ta ce shekaru da dama kenan da ake hako wannan zinariyar hukumomi suna awon gaba da ita karfen dai mai launin masara ana haƙo shi ne a ƙarƙashin ƙasa ta hanyar mahangar binciken kimiyya amma kuma har yanzu ƙasar ba ta taɓa amfani da shi ba in ji jarida ta le monde a mulkin jamhuriya ta biyar ta kafa wani kwamiti na 'yan majalisar dokoki domin bincike da kuma saka ido a kan haƙo zinariyar sai dai kawo yanzu dai ba wani sakamako a kai in ji jaridar ta leman dojardui jaridar ta ce ko a mulkin jamhuriyar ta bakwai ɗimbin zinariya ne aka haƙo a mahaƙar zinariya na koma bango inda ake ɗauko su a cikin jirgi mai sauka a gulu inda ake kawo su a nan babban filin saukar jiragen sama na jawar hamani daga bisani kuma a wuce da su zuwa ƙasashen turawa in ji jaridar ta leman dojardui sai kuma a nata bangaren jaridar kanar amfiri ta taɓa batun wasu bayanai da yake yawo a kafafen sada zumunta na zamani wanda ke nasaba da hukumar nan da ke yaƙi da cin hanci da rashuwa watan kwaldef a janar na kamfanin da ke kula da harkar gine-gine watan c ya bayyana lambobin wayar wasu mutane a cikin wata badakala shi dai wannan kamfanin da ya kasance a ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar siyasa ta zaman lafiya irid ta ce sunan tsohon minista karimun dan malam da kuma musa hassan baraje sun kasance ne cikin jerin sunayen mutum 24 saboda a lokacin mulkin renaissance kamfanin ya kasance ne a hannun jam'iyyar siyasa ta ndp zaman lafiya in ji jaridar ta likanar amfiri sai dai abin tambaya a nan ta ya aka yi aka samu sunan tsohon ministan shari'a na lokacin baba tanja wato muhammadu garba lampo dabba yana a cikin jerin sunayen in ji jaridar ta likanar amfiri a zahiri dai shi muhammadu garba lamfo ba da wata alaka da harkar gine-gine ko kuma tsare-tsare masu kallon da kuma sauraron mu duka duka abin da sauka kenan a cikin shirin jaridan namu na wannan mako a madadin dukkanin abokanan aiki muke ce kuma salam a huta lahiya